lokaci ɗaya jihohin nan guda biyar na arewa maso yamma da kuma jihar Niger jihohi shida da dazuzzuka nan da suke bi a yi musu farmaki daga sama daga ƙasa a yi maganinsu lokaci ɗaya uh, of course ah, akwai mutanen da sun damu in aka yi haka a ah, akwai wanda kila an garkuwa da su za a hada da su da sauransu wannan yaƙi ne wani lokaci a yaƙi wannan abu dole ya faru saboda haka dole a yi haƙuri a bar sojoji su yi aikinsu a tambaya ina kuɗin nan ya tafi wanda aka bada na makamai da yake nan amma yanzu tsaro ai eh, allah da ikonsa abun ya rigu da yawa saboda kaga da borno ko yaushe gari ya waye ɗari talatin za a kashe amma kaga yanzu sai gari ya waye ma ba su samu wajen da suka kashe ba ga mai doki ga fili ga doki ga mai wuri ga mai waina mu mun san mun shimfiɗa abubuwan da suka dace a ƙasar nan kowa ya san menene jam'iyyu na adawa da suke wadda suka yi mulki da sun san me ya faru kuma sun san me yake faruwa yanzu in ana gwada na gaba domin a auna tsawon ruwa ina gaya maka za a rika samun sauki a ƙasar nan za a rika samun adalci a ƙasar nan kuma mutane za su kiyaye ba za su rika yin abin da suke daga dama ba abin daga inda aka waye gari cewa a kowane irin al'amari akwai dan mowa da dan bora to kullum shi ke kawo ci gaba eh, na ji daɗi da kai mention din wayannan mutane duk mutanen da ka jera din ban ji ka kawo shi eh, professor Yemi Osibanjo ba san baka kawo shi a cikin su ba ai saboda shi har yanzu bai yi magana ba eh, bai yi magana ba amma matasa ne kuke ta matasa ne eh, masu kishin kasan nan okay eh, wanda idan ka duba ka gani a harka na zaɓe yanzu matasan mu ne wajen kashi 65 mu muke occupying wannan a abun nan na zaɓe din sannan wajen kashi 50 da wani abu duka na zaɓe a Najeriya in ka duba ka gani matasa ne maza da mata hmm.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 Shugaban kasan ya ce duk wanda ya rantse da littafi mai tsarki ya bi a hankali kada ya ci amanar mutane. Haka kuma shugaban ya kai ziyara a jihar Nasarawa inda ya kaddamar da wasu ayyuka. Shugaban kasa Muhammadu Buhari dai ya sanar da cewa kwanakinsa a matsayin shugaban kasar Najeriya kayyadaddu ne. Kuma komai jimawa komai dadewa zai zama tsohon shugaban kasa a saboda haka shugaban kasan ya shawarci shugabanni da suka yi rantsuwa da littattafan addini da ya zama dole kada su ci zarafin wannan yarda da aka yi musu ta shugabanci kamar yadda jaridar Bangar ta rawaito. haka zalika mataimakin shugaban kasa farfesa ya miwa shibanjo ya kai ziyara a birnin maiduguri jihar borno a wata ziyara rana ɗaya da ya kai a cewar kafar talabijin ta tvc a cewar kafar yada labarai ta tvc osibanjo ya samu tarba daga gwamnan jihar borno farfesa babagana umar zulum yayin da ya sauka a jihar ziyarar banjo dai yana zuwa ne jim kaɗan bayan da shugaban ƙasa muhammadu buhari ya kai ziyara a jihar nasarawa a wata ziyarar aiki da ya kai ta kwanaki biyu gwamnan jihar kaduna malam nasir yan rufa'i ya ce ya cire dan shi ne daga makarantar gwamnati saboda tsoron kada a sace shi a cewar shi ya sanya dan shi a makarantar gwamnati ne domin tabbatar da kudirin sa na yadda da tsarin ilimin jihar kaduna Rufai ya bayyana haka ne a lokacin da yake jawabin kwamitin shugaban kasa akan sadarwa a Bila a nan Abuja. Ya bayyana cewar gwamnati ta ɗauki malamai da yawa fiye da wanda ta kora daga aiki a shekaru biyar. Yana mai ƙara da cewa an ɗauki ƙwararrun malaman sakandare guda dubu bakwai da ɗari bakwai kuma za a turo su da zaran an cire bara gurbin da ke cikin su. Karamin ministan wutar lantarki Godi JD Agba ya bayyana cewa matsalar wutar lantarki a Najeriya tuni ta wuce. Ya ce nan da karshen shekarar da muke ciki kaso 80 cikin 100 na gidajen da ke Najeriya za su samu wadatacciyar wutar lantarki. Ya ce suna kokarin ganin hakan ta tabbata. Ya bayyana hakan ne a wajen wani taron da aka bayyana nasarorin da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta samu har ila yau gwamnan jihar kaduna malam nasiru rufa'i ya bayyana cewa matsalar 'yan bindiga a arewa maso yamma ta fita 'yan boko haram ya bayyana haka ne a wajen taron mako mako a fadar shugaban kasa da ake yi yadda al'amuran kasa ke gudana ya ce ko da yawan mutanen da aka kashe arewa maso yamma sun fi na boko haram yadda 'yan bindigar suna daji ne kuma ba su da wani gurin da suka ce nasu ne ya ce amma akwai bukatar a mayar da hankali sosai domin magance matsalar ƙarshen labaran siyasar kenan masu kallon mu da sauraron mu mu da warhaka mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri shirin da ke zuwa muku kai tsaye daga nan gidan rediyo da talabijin na libati da ke abuja a karkashin jagorancin shugaban wannan shiri mustapha ramalan yankin arewa maso yammacin najeriya suna ɗaya daga cikin yankunan da ake ci gaba da samun matsalar rashin tsaro a sassa daban-daban na waɗannan yankuna musamman ma jihar kaduna da kuma jihar katsina sai dai a wannan karan za mu tattauna ne dangane da batun matsalar rashin tsaro da jihar kaduna ke fuskanta gwamnan jihar kaduna malam nasiru ahmad rufa'i ya daɗe yana bayyana irin ƙoƙarin da gwamnatinsa take yi domin ganin ta magance wannan matsala na rashin tsaro a sassa daban-daban na jihar kaduna akan haka nema dai gwamnan jihar ta kaduna a wani jawabi da ya gabatar a fadar shugaban ƙasa da ke nan abuja ya bayyana wa al'ummar duniya irin matsalolin da jiharsa ta kaduna ke fuskanta da kuma sauran jihohi a najeriya ta kai ga cewa malam Nasiru ahmad ɗan rufa'i ya yi ittifaƙin cewa bannan 'yan bindiga ta fi na ƙungiyar boko haram gwamnan ya kuma tabbatar da cewa gwamnatinsa ta kashe kuɗi da yawan su ya zarce naira biliyan 21 a cikin shekaru shida da suka gabata wajen yaƙi da masu ayyukan ta'addanci a ƙananan hukumomi 23 da ke jihar kaduna gwamnan jihar kaduna ya buƙaci ganin an haɗa kai musamman a gwamnonin da ke wannan yanki domin ganin an tsame kitse daga wuta wakilinmu da ke fadar shugaban ƙasa hassan umar faruk shine ya ɗauki jawabin gwamnan na kaduna akwai alamun haske abubuwa suna taɓarɓarewa kam gaskiya domin in ka gwada mutanen da aka garkuwa da su ko aka kashe a shekarar 2020 da kuma 2021 yadda muka nuna Eh, abubuwan sun ƙaru abin da ya sa wayannan 'yan ta'addan suna samun kuɗi da yawa suna sayan eh, makamai suna samun makamai saboda haka abin ya zama kasuwanci ba wai ta'addanci ba ne ya zama hanya ne na tara kuɗi masu ɗimbin yawa ah, ah, so sun ƙara ƙarfi ah, amma ban yadda cewa babu haske ba domin akwai tsare-tsare da aka yi yanzu da kuma sababbin kayan aiki da sojojinmu suka samu wanda insha Allah za a yi maganin su. kamar yadda na ce an san inda suke ah, abin da kawai ya hana a kai musu farmaki shekarun nan shine rashin samun daman cewa a kira su ah, ah, 'yan ta'adda kamar boko haram domin su ba su da shugaba ɗaya da sauransu amma tun da yanzu kotun tarayya ta ce 'yan ta'adda ne kamar boko haram sojoji za su iya kashe su ba tare da an ce soja ya kashe faran hula ba insha Allah za a ga canji cikin 'yan kwanakin nan mu kullum maganan da muke faɗa shine abin da ya kamata a yi shine a yi musu farmaki lokaci ɗaya ba a shiga wannan jiha su koma wannan a bisu wannan su koma wannan ba a'a lokaci ɗaya tsaya a yi tsari lokaci ɗaya jihohin nan guda biyar na arewa maso yamma da kuma jihar Niger jihohi shida wayanda dazuzzuka dinnan da suke bi a yi musu farmaki daga sama daga ƙasa a yi maganinsu lokaci ɗaya uh, of course akwai mutanen da sun damu in aka yi haka a'a akwai wanda kila an garkuwa da su za a hada da su da sauransu wannan yaƙi ne wani lokaci a yaƙi wannan abu dole ya faru saboda haka dole a yi haƙuri a bar sojoji su yi aikinsu amma mu tsare-tsaren da muka gani yanzu muna da sanayyan cewa in Allah ya da za a yi maganin abu kwanan nan amma gwamna ka yi maganar cewa akwai kalubale da yawa na rashin isassun jami'an tsaro da rashin isassun kayan aiki da makamantansu to ta yi haka wannan aikin zai yiwu da waɗannan matsaloli eh jami'an tsaro kan akwai karancin su kuma kamar yadda na faɗa jami'an tsaro rana ɗaya baka iya samun su sai an eh, ɗauke su aiki an yi training ɗinsu an ba su kayan aiki maganan kayan aiki akwai matsala amma an samu sababbin kayan aiki da dama kwanakin nan uh, gwamnatin amerika ta sayar mana da super tucanos gwamnatin jordan ta bamu wasu uh, motocin yaƙi uh, da sauransu gwamnatin china da dai ƙasashe da dama sun an sassiyo kayan aiki so za a samu abin nan a nan ana, ana, ana bukatan ba sai da zan faɗa ba da turanci eh, ah, technology ana bukatan na'urori na aiki wanda ko da mutane kaɗan ne za a iya yi ma wa'annan 'yan ta'addan eh, lahani sosai eh, yanzu misali gwamnatin taki tana da wasu drones masu ɗaukan bomb da rockets wanda inda mun siyo su ah, za a iya zuwa a yi ma 'yan ta'addan nan lahani kuma mu gwamnatocin wayannan jihohi guda shida dama mun shiri za mu je turkey za mu je mu zauna da shugabannin kamfanonin kasan mu siyo wayannan mu ba nigerian air force eh, sojojinmu na jirgin eh, eh, na sama domin su amfani da saboda haka za a iya samun wayannan wanda ko da sojoji da 'yan sanda kalilan za a iya yi ma mutanen nan lahani dole ne a samu waɗannan na'urori na zamani wanda za a amfani da shi domin a rana ɗaya ba za mu iya ninka yawan sojojin da muke da su da 'yan sanda da sauransu da sauransu ba mun ba da wannan shawarwarin kuma ana duba ana aiki da su. Gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru Ahmad ɗaya rufa'i kenan a yayin da yake yi wa manema labarai na fadar shugaban ƙasa, ƙarin bayani dangane da irin matsalar rashin tsaro da jihar sata ta Kaduna da kuma sassa daban-daban na Najeriya ke fuskanta. A yanzu dai yana buƙatar ganin an haɗa kai musamman tsakanin gwamnonin da ke yankin arewa maso yammacin Najeriya da kuma gwamnonin da ke arewa maso gabashin Najeriya a wani mataki na ganin an kakkaɓe waɗannan 'yan bindiga. daga batun 'yan bindiga sai kuma matsalar abba kyari matsalar abba kyari matsala ce da ta daɗe tana baiwa al'ummar najeriya musamman matasa mamaki waɗanda ya kwarjini a zukatansu wajen ganin an magance matsalolin tsaro musamman yaƙi da masu shan miyagun ƙwayoyi da kuma masu sata ta yanar gizo waɗanda aka fi sani da yahoo boys abba kyari dai ɗan sanda ne wanda ya kwarjini a sassa daban-daban na najeriya kai har ma ga ƙasashen ƙetare bayan da wannan ibtila'i ya fada masa matasan najeriya sun daɗe suna bayyana mamakinsu dangane da yadda wannan al'amari ya kasance da wannan jami'in ɗan sanda wannan ya sa na tambayi ɗaya daga cikin matasa kuma shugaban rundunar talakawan najeriya mai suna kwamarin imrana wadanas wanda ya ce lamarin abba kyari ya wuce abin da ake mamaki sannan kuma lalle abba kyari ya yi karkon kifi ah, shi da farko abba kyari yana nema ya karkon kifi in ka ji bahaushe na ce karkon kihi da kana ta tasiri kana ta abin kirki rana guda kuma sai aka waye gari cewa kuma babu shi in ka kalla irin kokari da irin yadda mutane suka rika yaba mashi da irin gwagwarmayar da ya ta kawo tsaro da ci gaba da kuma sasanta al'amuran al'umma da ƙasa yau sai aka waye gari cewa an same cikin wannan matsala kaga ai babu daɗi wannan abun kunya ne abun turne abun Allah wadai ne a matsayin mutumin da ke mutumin arewa wanda ke da awar addini a ce an same shi da fajirci irin wannan don wannan shine ake kira fajirci sannan na biyu yadda hukumar 'yan sanda ta yadda ta amince ta miƙa shi domin a bincike ya kamata hukumar fataucin sha da ƙwaya su ma su tabbatar da duk wanda ake zargi daga cikin bangaren su ma su kawo shi domin a gurfanar da shi gaban shari'a domin har kullum in ana gwada na gaba domin a auna tsawon ruwa to ina gaya maka za a rika samun sauki a ƙasar nan za a rika samun adalci a ƙasar nan kuma mutane za su kiyaye ba za su rika yin abin da suke na ganin dama ba abin daga inda aka waye gari cewa a kowane irin al'amari akwai dan mowa da dan bora to kullum shi ke kawo ci gaba da ake magana corruption corruption ai wannan shine corruption wane yayi abu kaza ba a yi mashi komi ba wane yayi kasa da abinda da wane yayi amma an zo an kama shi an dinga yi mashi tereren tsaya an dinga yi mashi tereren tsaya an dinga yi mashi fajirci ana yi mashi bala'i to ya kamata a ce cikin su duk wanda aka samu da irin wa'annan laifuka to a zo a gurfanar da su domin a gane sannan abin da nake so al'umma kasar nan su gane gurfanar da mutanen gaban shari'a shi zai kawo a tauna tsakuwa don a ba a ya tsoro domin in ka lura kasashen duniya da yawa za ka iske mutane waɗanda suke da mukamai mutane waɗanda suke da manyan mutane waɗanda suke da manyan mukamai da yawan su ana samun su da irin wannan ta'addancin na wannan sha da fataucin kwayoyi mm. akwai inda zaka ga an samu shugaban kasa wanda ya kai matsayin shugaban kasa wani ma yana kan mulkin an same shi da shi wani kuma a matsayin kuma jami'in gwamnati babba zaka iske yana cikin gwamnatin yana laɓewa da guzuma yana harbin karsana to ya kamata a ce yanzu in aka bincika binciken da tabbatar da gurhana da shugaban shari'a shi zai sa duk wanda ke da badakala irin wannan a tono shi a kwakulo shi a binciko shi domin a tabbatar da an gurfanar da shi shi zai sa manyan da yawan su waɗanda suke ciki za su cire hannuwansu ƙanana waɗanda suke yi su ma za su daina sannan wanda ke tunanin zai ba zai fara ba domin ya san abin da zai faru da shi shugaban rundunar talakawa ta najeriya kenan kwamar imrana wadanas a yayin da muke tattaunawa da shi dangane da ibtila'in da ya fadawa babban jami'in 'yan sandan najeriya mai yaƙi da ayyukan ta'addanci abba kyari daga batun abba kyari sai kuma batun takara a zaben shekara ta 2023 mai tafi tsohon gwamnan jihar Legas bola ahmed tinubu Shi ne mutum na farko da ya ziyarci fadar shugaban kasa da ke abuja ya bayyana wa shugaban kasa muhammadu buhari a aniyarsa ta tsayawa takara sanata rocha okorochas wanda tsohon gwamna ne daga jihar imo kuma sanata a halin yanzu ya bayyana wa farfajiyar majalisar dattawa cewa shi ma yana da maradin tsayawa takarar shugaban kasa a zaben shekara ta 2023 mai tafi na ukun su shine tsohon gwamnan jihar zamfara sau biyu kuma sanata a shekaru goma sha biyu sanata ahmad sani yariman bukura shi ma ya bayyana wa al'ummar najeriya a sa ta tsayawa takara a zaben shekara ta 2023 mai tafi mun tsinkayi ƙungiyar kiristoci matasa daga jihohi goma sha tara na arewacin najeriya sun gudanar da wani taron tattaunawa da shi ahmad sani yariman bukura a bangare guda ma kungiyar mata kiristoci daga jihohi 19 ita ma ta tattauna da sanata ahmad sani liman bukura duk dai a wani mataki na tattaunawa da shi a kan maradinsa na tsayawa takarar shugaban kasa a kuma jam'iyyarsa ta apc a zaben shekara ta 2023 mai tafi mataimakin shugaban kasa farfesa yanyi osibanjo yana ɗaya daga cikin mutanen da har yanzu ake hararan cewa zai tsaya takara amma duk da cewa da bakinsa bai faɗi cewa zai tsaya takara ba amma mun tsinkayi allunan neman takararsa da kuma ofishoshi da ake budewa daga jihohi daban-daban na arewacin najeriya har da nan babban birnin tarayya abuja duk a wani mataki na ganin ya fito takara duk da cewa shi bai ansa ba ɗaya daga cikin matasa masu roƙon usman ya fito takara a wannan zaɓe shine